وما سوى المبرد مثله في الحكم والشروط أشبه ونسب ذا تلوا وحده وهو لنزب ما سواه مقتلي وجرر أو انسب تابع الذي هفل كمبتقي جاه وما لم نحل to wa ma sai wal mubradi abinda ba mubradi ba ce illa an sanya shi misalahu irin mubradi wato da tazniya da jam'i suna aiki kamar wada izmul fa'il mubradi ka aiki wada qa'imu kai qa'imani nayi na nayi an sanya shi kamar shi shehil hukumi ga hukunci wa shurudi da kuma sharuɗa haisu ma amil duk inda yayi aiki wanga masu wal mubrad abinda ba mubradi ba huwa al musanna wal majmu shine tazniya da jam na hawa allaribaini wallaribataini wallaribina wallurabi wallawaribi wallaribati wa hukumu ha hukumu al mufrad fil amali hukuncin su irin hukuncin mubradi na ga aiki wadda duk laribu kai suna yi wasa iri ma ta kaddama da kuma sauran duk abin da ma ta kaddama zikiruhu abinda an bato ne ya gabata mina shuruti na sharuɗa su ma sharaɗi na gare su fata kulu kana cewa haza ne lariba ne zaidan lariba ne ya yi da wa ha'ula ilƙatilu na bakara waɗannan ne da suka kashe bakar waka zalikal baƙi haka da saura suke wa minhu yana daga cikin aikatar da gairul mubradi ƙaunuhu cewa ta yi a walin famakata min ƙuraƙin huma a walin famakata min warƙin huma na, a walihu jam'u alifatin wadda ta saba sifa wato hali ne na wani abu da ya gabata can gabai tukkan da an gabatar don baiti na cikin bai tukka zai yawa wato awalihan alhalinsu suna waɗanda sun ka saba da makata. mun warke na kurcayen hima wato masu hurin nan na tantabarin ne da sun ka saba da makkata wani jam'u warƙa'a na Warƙa'a kurciya wadda a a waliban suna waɗanda sun ka saba da makata. to tunda walihu jam'u alifa ne alifu ko ismul fa'ilina kuma gashi ya nazanci makata. kuma yana jam'i to ashe kenan gairul mubradi na aiki wa da mubradi a walifan alhalin su suna waɗanda sun ka saba da makata suwa ya ce min warka lema na hurhurin nan na tantabarin asuluhu asali ne alhama na na kurciya wa ƙauluhu da kuma cewa mawaki ثم زادوا أنهم في قومهم بكر زنبر غير بهير sun mazadu sannan kuma suka ƙara annahun su shi kaumihin cikin mutanensu su kufurin zambihu masu gafarkacin zunubin suna jama'a su ba su zargin su kowa ya ya faɗi karincin da irin girman su da zaruncinsu sai ce sun mazadu sannan kuma duk bayan haka sun ka ƙara da annahunsu fi ƙaunihin cikin jama'a su gufurin zama to gufuru kaga jam'i na na kafirgun masu ta zunuban zuna gairu fahar ba masu alfahari ba to gashi kuma ya yi zamba kenan gufurin zamba masu gafar ta zunuban zuna wansif to ka yi nasba bizil ijimali da wannan aikatarwa in ka aikatar da izmul fa'il zai yi aiki irin aikin fi'ili ya yi nasba da mafuli to sai ka nasbanci tilwan wanda ka biya wa hafili kuma kana iya ka habla akan raba ko ka aikatar ko ka raba wa kuwa amma shi mukatali mai hukuntawa na da nasbe ma cewa ga nasbar abin da ba shi na farkon ba eh. in ya zan fi'ilin na ta'adiyya zuwa ga makuli sai ka ratsa ismul fa'il ga makulin farko to shi na biyu sai dole a yanar eh. an gane ku dama fi'ilin muta'addina ila makulai fa alaftal ismul fa'ili ila al-maqul al-awwal to la budda min nasbi tun da bai yi wa rabawa ta na farko ta buge na ya juzu ya ce shina halatta shi ismil fa'il da sunan fa'ili al’amil mai aiki hura ba shi ila ma lihi zuwa ga makulin da kadimai min makulin na makuli wa shi da hukum ana iya kuma nazbanta ta da shi wata kula sai ka ce haza lari zaidin ko lari kun zaidan in ka yanke daga raba sai ka yi ha haza lari zaidin ko larigun zaida inna Laha baligu amri ko baligun amra fa in kana lahu maf'ulani in ko ilin na da maf'uli biyu wa azabta sai kan raba shi ila ahadihi ma zuwa ga farkon na daya to wajaba nazbul ahad ya wajaba an banci na guda shi ne fata kula sai ka ce haza wanga mukuɗi zaidin wanda ke ba zaidu dirhama dirhami saboda a ɗana ta adiya zuwa ga maguli dama asiri ne a ɗaitu zaidan dirhama na ba zaidu dirhami to sai ka ce ha za mukuɗi zaidin dirhama ka raba mukuɗi izin mulfa'il ɗin ga ga zaidu da an makulin farko shi ko dirhaman da an nirmu sai ka nazarci shi wa kowa da nazari masu yawa shi mai hukunta na ga nazban makulin da ba na farko ba bayan an raba ga na farko wa ma'udi ko ka ce ma'udi dirhamin zaidan don kana iya ka ɗauki zaidu ƙulin harko ko dirhamin maƙulin da duk wanda ka gabatar ki zan dai ga guda ka raba ma'udi dirhamin wanda ya ba da dirhami ga zaidu ko wanda ya ba zaidu dirhami to wajarur ka yi jarra azin sir ko ka yi nazba in ka yi jarra ka tsare lazba in ka yi nazba ka tsare muhalli tabi allazin hafal abinda ya bi mai hafla dama ni attabi eh menene tabi ɗayan abu hudu taukidi badali adahi na haɗi, to idan ka aikatar da ilmul fa'il yayi kan raba shi yi jarra to adahi da ka a kai ne ka samu kai mai nazba ko kai jara in kai jarra ya bi lafzin wanka in kai nazba ya bi malam hal ga misali nan kamar kace mubtagi jahin mai bid'a alfarma wa malin ko wa malan saboda ka raba murtagi ga jahin ka kai mai jara alal ilafati to shi ka da in sai shi bi lafzin shi ma shi zama jaruri ko shi bi muhalli tun da dama muhallin nan da shi ke raba ta ta sai jara da haka ka samu ka ce wa malam ko wa malam wa ka samu alfarma da dukiya man hal. wanda ya zabura zo mu bai kwamuwa da kwanci a shi da gaske nan mubtaki jahin wa malan man nahal ai kuna kun zaɓu na'am ya juzu hita bi ma'amul izmil fa'il al majrur bil ilafati al jarr wan nasb sai a faɗi aljarru wannan jarra da nazba ya juzu na halatta shi ta bi ma'amulin ga abin da ya bi ma'amulin ilmul fa'il in ilmul fa'il ya yi aiki to ma'amulin nan da yawa aiki ta da inda ya biyo shi akwai halaccin yi mai jarra ko nazba na hawa kamar ka ce haza laribu zaidin wa amrin ko wa amra wal jarru ita dai jarra mura'atan lil lafzi don tsare Wannan wan nazba ko ala ilmari ilin akan kumsa fi'il wa huwa sahih kuma shi ya ingantacce sai a kaddara waya laribu amra aw mura'atan li mahalli al-mahbul ko ko dan kare mahalli wa huwa al-mashhur shi ko shi ya shahara wancan ya inganci amma wanga ya shahara cewa in an kai nazma mahalli an ka kiyaye domin shi wancan ma'amulin na farko da an karaba gare an kai mai jara mahallin nazma shi kifa tunda akwai haƙƙin amilin can shi amilun nan rabawa tabbat da nazar ta mai jara tunda muhallin nazar yake in an ka adabta na biyu akai ne an kai nazar an kiyaye muhalli sai sun ka ce to haka dai shi an mashuri amma ba shi as-sahihi ba abinda as-sahihi ya laribu annan kaddare da yan nasaci amra haza laribu zaidin kuma waya laribu amra wa qadar ya bil haini, an ruwaito da fuska biyu ta yi. tai mai qul li ajlihi ne wa ko wa tun tunda ada hina ga mai atal hija alwahi qul li ajlihi ne wa ha uzan ha a adabala wani na ka yabo yace alwahi qul li atal hijani mai kyauta da raƙun ma farfaru dari. wa abdaha ko wa abdaha har da bawa daga kiwon su duk ce ka dauka to an rawaito abdaha an rawaito abdaha mura'atan lil muhalli wal nas uza kuma zawarin ne ba yan ne ba sura kuma ba yan kanani ba wanda sun ka taba haihuwa su wa uzu tujazza ana garka nasbi abdi wa jarrihi da nasba ga abdu ko mai jarra wa qala al-ahar kuma wani ya ce hal anta ba'izu di darin da hajatina aw abdi aha aw inni mi khairaki hal anta shin kai ba ba'izu dinari mai aiku dinari kake bi hajatina don bukata mu aw abda ko abdi rabbi a ha'aunin da mihraj ko kuma mai aiko abdu rabbi a ha'aunin da mihraj kai Ba wannan na a ha'aunin da mihraj da nasbi da nasba ga abdi a ɗasan don goyawa ala muhalli ne. tun da ba isu kamata ya shi nasbantai sai an karaba shi gare ya yi jara au ala ilmani fi'ilin ko ko bisa ga kumsa fi'ili wanda aka kaddare wanda yake shi asahi shi ko akan muhalli dinarin shi an mashahuri ko kuma abinda aka a out of asu abda rabbi abu ne bi shirai idan tabasu annan da yannan sai amin